Bismillahir Rahmanir Rahim rayuwar fahimta kashi na goma sha tara. Bayan kwana biyu abu ne zaune cikin gidan kawunsa Anas da ke katsina bayan kiran da ya masa kan ya bar duk abin da yake ya zo babu jima wani babban abokin kawun ya shigo da sallamarsa domin kawun da kansa ya gayyace sa bayan yan gaishe-gaishe kawo bello ya gyara murya ya ce kai ina yarinyar ba na ce ka tawo da ita ba ka yi haƙuri kawo ban gane wace yarinya kake magana a kai ba na ce jamila na ce jamila ka ce ba ita ba cewar abu cikin girmamawa ka ga abin da nake faɗa ko malam ilyasu ka gani ko cewar kawo ransa matuƙar ɓace yana kallon aminin nasa jinjina kai kawai malam ilyasu yi domin abin ya girma tunaninsa to tun da baka gane wacce 'yar wace yar nake nufi ba bari na gaya maka ina nufin ka fahima wacce amaryarka halima allah ya ka haske gabarinta ta haifa maka halan yanzu ka gane me nake cewa cewar kawu yana bin shi da wani kallo ya sa da ya sa abu yin kasa da kansa bai shirya ba ka yi haƙuri kawo banda banda ya sama da jamila kuma dan ɗan da matata halima ta haifa a ranar shi ma ya rasu ai har zuka kawu ya shiga faɗa domin gani yake rainin hankali abu ke masa ka kira mini hajara in yi magana da ita domin ai ita za ta san wace ce fahima dalin nan mami yayi yi haɗi da mika masa hajara an tashi lafiya ya yaran cewar kawu bayan yayi sallama a can ɓangaren mami ko gabanta ne ya faɗi jin abin da kawu ya ce ya yaran ta maimaita ƙasar ranta hajara ina su jamila da fahima fatan duk suna lafiya kawai ya sake tambayar da jin ba ta amsa ba gaban da ya kuma faduwa sai kuma ta fashe da kukan munafurci kana ta shiga bawa kawo labarin karya da karerai kamar dai yadda ta bawa momi zainab ranar da ta zo ai sallar lami kawo ya shiga maimaitawa a hankali tashe hankalinsa a tashe ce tsawon wani lokaci aka yi hakan Uhm, kusan shekara biyu kenan mami ta faɗa cikin alamar rashin gaskiya da fito tartar a muryarta kashe wayar abu ya yi kana ya ce dama shi abubakar yarinyar nan ba ta gidanka tsawon wannan lokaci baka faɗa ba allah ya huci zuciyarka kawu ya ta ɗaya ce jamila kuma tana gida da ido kawu yake binsa domin zuwa yanzu ya ma rasa ta cewa yanzu fahima fahima fahima ka manta abubakar fi sabilillahi ya yi maka kyau na shiga koma inda ka fito cewar kawu yana jifansa da wani mugun kallo a yi mun haƙuri ka bar gidan nan abubakar tun muna shaida juna a hankali ya miƙe bar gidan domin ya san kawun kaifi ɗaya ne kakansa na ciwo sosai musamman kiran sunan bayi bahima da kawun ke yi malam ilyasu ne ya ce amini na ina ganin kamar akwai aikin sihiri al'amarin nan domin daga yadda yake nuna cewa bai san ta ba na tabbatar da haka a jiya zuciya kawai ya sauke kana ya ce ni ma na yi tunanin hakan amma ina mamaki na wace ce za ta yi masa wannan sirri domin da domin ba haka abubakar dina yake ba gaba ɗaya ya canza kai ni kwata-kwata ban yarda cewa fahima za ta aikata abin da jara ta ce ba yarinya mai hankali da natsuwa duk da ba a shaidar dan yau in ji kawu haka ne kam da haka za mu dage da addu'a da sadaka insha Allahu komai zai daidaita cewar malam Ilyasu jinjina kai kawu ya domin ya gamsu da abin da aminin nasa ya faɗa haka suke sallama ran kowa babu daɗi kawu ko kwata-kwata bai gamsu da muryar mami ba akwai alamun karya a ta kuma ita karya bari take ba ta ya'ya da sannu gaskiya za ta bayyana misalin karfe uku na yamma abu ya karaso gidan shi a kano daidai sauran gidan ya tsaya sakamakon ruwa sakamakon muryar mami da ke tashi cikin damuwa haɗi da rudewa na shiga uku ne hajara yanzu waye miki wannan abin tukunna ma waye ya yi miki kallon sinken kallon tsinken gwajin hannunta ta yi baro-baro ya nuna positive alamun akwai ciki a jikin jamila wannan sai yanzu suka lura sakamakon yawan amai da jamilar ke yi ka ji min mami da wata tambaya kin fi kowa sanin wanda ya min cikin cewar jamila cikin tsantsan rashin kunya da haushin cikin da ya cika zuciyarta ciki suka ji muryar abu a bayansa da kwata-kwata ba su lura ba lu abu ya faɗi ƙasa sumabbe a tare suka yi kansa hankalinsa a tashe jijjiga shi da suka shiga yi amma ina ko motsi baya yi ruwa suka yayyafa masa amma shiru kake ji da gudu mami ta fita zuwa waje wani yaro mai alele da sau da gidansu ke jikin nasu mami ta kira domin ya taimaka musu da taimakon yaron suka saka shi a daidaita sau suka nufa asibitin malam aminu kano wannan kenan Bangaren su fahimar jiki ya warware masha Allah sai sakaici da shagaba da take zuba wa fa'ar kullum wani mugun son jiki ta koya yanzu sai dai idan baya gida amma matukar yana nan jikin shi ne wurin zaman ta fa'ar ko hakan ya fi masa daɗi sosai. Fa'ad ya sanarwa da mami yadda suka yi da Malam Harun wannan wannan sosai ita ma ta yi mamaki fahimar ba bata ma sani ba domin kwata-kwata ba su sanar mata ba. kamar kullum yau ma zaune suke a falonsa tana zaune kan cinyarsa sanye take da mini skirt na jin sai wata riga pink color da ake wa lagabi da show me your bag gashin kanta kuwa ta daure shi a tsakiya da siririn pink ribbon babu wata kwalliya a fuskarta daga kazal sai white lips amma sosai ta kyau kamar baby doll kamshin jikinsa da ya haɗu da juna sai ya bada fragrance mai matukar daɗi shi magogon sanya yake da kaya marasa nauyi maman ta kira sunansa shi ta kira sunansa kasancewar yanzu da haka take kiransa ba ta bari ya amsa ba ta ce ina so na ga abu na cikin dare ina so na ga abu na cikin dare nan na ina son na ga abu na cikin dare na yi mafarki mara kyau a kansa please ka kai ni koda mami za ta kashe ni koda abu ba zai kalli na matsayin yarsa ba ina son ganin sa please ta faɗa tana haɗa hannayenta yayin da take hawaye da ke bayyana zallar gaskiyar ta ya gangaro mata it's okay gupi an johnson sun zan sada ki da abu but not today okay not today jinjina kai ta yi alamun to sumbatar cube small lips ɗinta ya yi kana ya ce good girl mai jin magana ta ya karasa maganar yana jin kuma tun ta shagwabe fuska ta yi kana ta ce my man please zai sha ice cream dan bata rai yayi kana ya ce ba za ki sha ba gobe an jar kin manta kina mura so kike sanyi ya shigar min jikin ki ko ayi hakuri dan Allah mai man dan zan sha ta fada tana turo dan mitsi sun bakin ta Allah ba za ki sha ba ya fada alamun babu wasa ai diriri diddire kafafunta ta shiga ita ala dole za ta sha ice cream in yi yarinya kin warke ba har tsalle ko to ki shirya karban karatu mai zafi ya faɗa yana kashe mata ido a a a a ban warke ba na rantse ban warke ba dariya da bai yi diya ba ta kubce masa domin wani zazzaro idanunta ta zuwa wani zazzaro idanunta ta yi uwa za su faɗo ƙasa da haka ta ci gaba da rigimar ta har bacci ya ɗauke ta kasancewar daman ta sha maganin mara kallo ya ci gaba da yi har zuwa sha biyu na dare kana ya miƙar da ita a jikin sai kashe kayan kallon haɗi da kashe ƙwayoyin ƙwayayen falon yi da pop stars da ita shimfiɗa shimfiɗe ta yi a gadon kana ya hau gadon shi ma ya mata rumfa saƙonni ya shiga aika mata mai wuyar fassarwa cikin cikin bacci ta ji yana mata abubuwa ai fashewa ta da kuka haɗi da rike ƙarfafan hannunsa domin bata manta wahalar da ta sha ba angel please ki bar ni yau kusan sati ɗaya fa a bake you ki amince da haka ki saba kin ci da haka zaki saba i promise i will be extra gentle ba za ki ji zafi irin na ranar nan ba amincewa ta yi domin ba ta son mu yi masa musu haɗa bakin sa ya ƙarai ya shiga nuna mata nashi salon mai rikitarwa shagwabbiyar da ke kuka ita ma ta shiga mai martani da alama tana ɗaukar karatun da yake biya mata yadda ya kamata bayan wasu minar suka lula duniyar ma'aurata. washe gari bayan sun yi wanka a tare suka shiga shiryawa cike da ƙaunar juna sai tsokanar da yake wai ta yi jarumta ta zama yar hannu yanzu kukan shugaba ta fashe da shi ta ce sai na faɗa wa ummi cewa sai kuma ta ruga da gudu ta nufi kofar baya shi ma rufa mata baya ya cikin taku biyu zuwa uku ya damƙo ta haba bebi rufa mai asiri ya faɗa fuska amarere ta dariyar mugunta ta fashe da shi kana ta ce za ka sami ice to ya na iya zan siyo miki babban roba ma Ge eh, Sweet ya Atna na gode sosai ta faɗa tana makalkale shi rungume ta shi ma sosai yayi dan yana matukar son yadda take sakin jiki da shi sosai kin ga mu je ki bani kofi na sha na kusan makarafa ya faɗa yana nuna mata Rolex unisex wacce da ke hannunsa karfe hudu da minti 40 daidai ya dawo gida fatan umu ya nufa riga da ledoji domin ya san yawanci ta fi zama a nan ɗin zaune suke su dukansu bayan gaishe-gaishe da suka yi farar ɗin anwar farisa ta ce raza me ka kawo mana to sarkin kwaɗayi anya ba ke kika koya wa an shan askirin da sanyi ba? Ya faɗa yana kallon fahimar ƙasa-ƙasa da ke zaune ƙasan ta kafarta da hannayen ta zuba kan filo sakamakon jan kunshi da aka mata wanda musamman umar ta kira mai kunshin ta zo har gida ta mata kasancewa ta san fu'ad na ya dariya farisa kawai ta yi leda mai ɗauke da manyan roba na vanilla ice cream ya miƙa mata take one and give that girl one ya faɗa ko kallon umarma baya yi domin sosai yake jin haushinta akan wani dalili da za ta dinga musu laɓe umu murmushi kawai ta yi ta girgiza kai domin ta san halin ɗanta sarai akwai dalilin da yasa ya yi haka farisa kwa dariyar da take dannewa dadgar ta maimaita a ranta brazil bai da dama kamar bai san sunanta ba amma hakan ya yi mata daɗi sosai domin har yanzu ita ma haushinta take ji ni ma haka ita ko umaima kwata-kwata bata damu da yadda fadin ya yi magana ba hasali ma daɗi ta ji domin a ganin ta tana da matsayin da zai siya mata abu o yaran zamani da sashen sanyi kuke allah ya yi muku cewar umma tana kallon yadda farisa ke ta faman sha ice cream ta. dariya suke su fahima da tun ɗazun ba yi magana ba ta ce ummu na a baki roba ɗaya akwai daɗi daɗiya ta rufa min asiri in kika ganna lahira kai na aka idan na sha roba ɗaya na ai hanci na toshewa zai yi ta faɗa tana kama ba dariyar da suka sake yi dariyar suka sake yi mikewa umar ta haye sama abinta hirarsu suke jefi-jefi wayar farisa ya fara rangin tana dubawa ta sake marmashi ganin kiran anwar ne mikewa ta ta nufi ɗaki ya rage daga fu'ad fahima sai umaima falon kufi angela kira sunanta yana kallanta domin wani kyau na musamman ya ga ta ƙara masa na'am manta amsa tana kallonsa ga ice cream ɗinki tashi ki zo ki karɓa shagaba fuska ta yi kana ta ce haba mai man ina na ga kafa yanzu kalifa ta faɗa tana nuna masa kunshin kafarta ashe ba za ki sha ba na ya faɗa cikin tsokana kukan sharaba ta sa masa domin sosai ta kwaɗaita da son shan ice cream ɗin musamman lokacin da farisa ke shan nata yawunta har tsinkewa yake yi bai ce komai bai ɗauke ta cakin nufi toilet ɗin da ke nan falon da ita kunshin ya shiga wanke mata yana yaba kyawun da yi umaima kuma kamar ta haɗiye zuciya ta mutu amma saboda son ganin kwakwaf ta ƙi tashi sai faman juya ɗan spoon ɗin cikin askirim ɗin take masha Allah kawai yake maimaitawa domin ba ƙarya ƙunshin ya zane sosai a hannunta ya yi ja har wani marun yake ya sumbaci hannunta da kafar ya fa kirga kana ya sake ɗaukar ta zuwa falon robar askirim ɗaya ya ɗauka ya shiga bata yana faɗa mata kalamai masu daɗi da ko umaima ba ta ji. Fahima kuwa sai dariya take kasa-kasa da alaba sun manta da Umaima a gurin. Bayan ya gama ba ta askirim ɗin ya riko hannunta haɗi da ɗaukar jakarsa da ragowar askirim ɗin suka nufi park ɗinsu. Da wani kallon tsana ta bi bayan Fahima yayin da soyayyar park ke ɗinke na ƙurƙusar ta domin ta yi imanin cewa ba za ta samu mai kyau cikar halitta kuɗi class irinsa ba. Komai nashi na musamman ne tuno muguntar da ta shirya ya sa ta sakin dariya ita kaɗai. da wahala. karfe takwas na dare daidai gaba ɗayansu na suna zaune a dining table fahimta ta yi sabon ɗinsu spaghetti and green salad da kidney sauce sai grilled fish da chips sai kuma haɗaɗɗen zobo drinks da ya sha kayan ƙamshi irin su zobo abarba kanumfari cinnamon citta a cardamom sugar natural ingredients fahima ta yi amfani da su hakan ya sa zoɓon ya yi daɗi sosai sai tashin ƙamshi yake lambar farko duk suka saka suka kasa haɗiyar taliyar domin wani azababban yaji da ubangishiri ne ya ziyarci harshen su duk aka shiga kallon kallo domin irin haka bai taɓa faruwa ba bare girkin fahimtar da kowa ke muradin ji saboda daɗinsa hajiya mai makofar zarwa ta yi haɗi da ƙwallo ƙara ta ce zan mutu wayo. kashe mu za ta yi munafuka ce dama so kike ki kashe mana a hali ta faɗa tana faɗa jikin fa'ad wani tura wani tura ya yi mata domin ya ji zafin kalamanta ga himansa wani uban tsawa ya daka mata enough is enough kada ka zafin bakin ke kuma zagar mun mata mata ta ba muguwa ba ce dole akwai wata kullaliya a kas maiman ka bar ta please ka bar ta ta faɗa don allah ni muguwa ce na yarda domin haka kowa zai yi tunani sai kuma ta jiyo ta kalli umu da idanun da suka ciko da kwalla haka ma farisa umu na ku ya ƙuri amma wallahi tallahi umu ban zuba yaji da gishiri ba domin na san duk cikin mu ba mai san yaji sosai ku yafe min ban san ta yaya hakan ta faru ba zubewa ta a kasa tana kuka gwanin tausayi ki shiru matar dan uwana ni kai na shaida ce akan ba za ki zuba ba domin lokacin da na dawo a school har na iske ki a kicin ruwan abincin ko tsanewa bai yi ba na ce ki zuba min yunwa nake ji sai ta jiyo ta kalli su umu wallahi umu lafiya lau na abincin har son ci nake ya Allah ka tona asirin duk wanda ya sa wannan kamilalliyar baiwar ta cikin kunci ta fata tana daga ta sama alamun roƙo wa Allah shi ko a tausayin matarsa farransa ƙara sanarwa ma'aikatan mata ƙararrawar sanarwar ma'aikatan mata ya danna babu jimawa suka bayyana a falon ummu wace shi a cikin ku ta ƙara yaji da gishiri a cikin abinci ya faɗa babu alamar wasa a fuskar ta cikin rawar murya lare mai aiki ta ce wallahi ran ke daɗe ba mu bane domin yau kwata-kwata mu da kicin tun safe domin da za mu yi girkin da an ta fahima ta ce yau mu huta za ta yi girkin allah ya laɓe ba mu bane saukar muryar umma suka ji ku tashi ku je kuma daga yau zuwa ƙarshen satin nan kada ku ƙara shigo kicin ɗin nan yata za ta dinga mana girki kuma idan na samu da sa hannayen ku ba za ku ji daɗi ba a sanye suka fice daga falon suna addu'ar Allah ya tona asirin duk wacce ta yi haka ɗiya ta so ki zauna kin ji hannunta umma ta kamo ta ce ta ci gaba da ta ci gaba da cewa ba tan yau kika fara girki a gidana ba saboda haka babu mai girkin babu mai zargin ki akan wannan abin da ya faru ki cire wannan tunanin a ranki domin abu ne da ke a bayyana cewar ba za ki taba cutar da mu duka ba ki share hawayen ki kin jawatar autar murmushi haɗi da hawaye ya taho wa fahima lokaci ɗaya tana yaba sahihiyar ƙaunar da ke da suke mata a ranta grilled fish da zoɓon suka ci wani ikon allah kuma babu wannan Ubangiji da da yaji a ciki a nan umma ta saka ayar tambaya domin da fahima ce me zai hana ta zuba a cikin taliyar me zai hana ta zubawa ta ki zubawa ta ki zubawa a cikin sauran umaima da tun ɗazun zuciyar da sai ta farfasa yake ganin ko haushin fahima bare tsanarta haka babu wanda ya ji hakan ya kuma ɓata ranta me yasa ban yi tunanin zubawa a sauran ba mu je zuwa mu je dai sai na cusa zanarke a ransu ko ko ta ƙarfi da yaji ne amma ko ba amma babu komai ta ji daɗin ganin yadda fahimta ta shiga cikin kunci da bakin ciki duk maganganun nan a zuciyarta take yin su. washe gari lafiya suka yi breakfast da daddare ma lafiya lau suka yi abin su babu matsala misalin karfe ɗaya da rabi daidai kwance suke sai faman bubbuga bayan shugababbiyar tasa yake babu daɗewa ta daina kuka bacci ya ɗauke ta shi kansa ya san tana kokari matuƙa wurin ɗaukar buƙatarsa sai dai har yanzu ta kasa sabawa sai ta yi kukan jin shigowar message a wayar fahima ya sa shi dubawa abin da ya gani ya matuƙar taɓa shi take wani masanancin kishin ta ya taso mata har zai tada ta a bacci ya fasa haƙuri ya bawa kansa domin baya son yanke hukunci cikin fushi so yake ya samu tabbaci kafin ya yanke hukuncin domin ya san cewar zato zunubi ne haka ya kasance har karfe uku kafin bacci ya dauke shi washe gari fahima ta ga ta ga canji a fuskarsa amma da ta tambaye shi ya ce babu komai kuka ta sa masa akan dole ya faɗa mata duk halin da zai shiga na kunci ba zai so ganin ta cikin kunci ba ba zai jura ganin hawayenta ba da haka ya saki ransa ya shiga faranta mata kafin ya fita ofis misali karfe takwas da minti na safe na dare zaune suke a saman dining table yau tuwon simon bita da miyar ganye bahima ta yi wanda ya ji naman kasuwa ganda haɗi da kifi banda wani garin uban magi aka zuba da kanwa mai yawa wanda hakan ya sanja tes ɗin miyar sosai ko loma ɗaya sun kasa haɗewa suka miƙe gaba ɗaya bayan barin umai wurin bahima ta durƙusa wa umbu ta ce please umbu ki bar masa aiki ki bar masu aiki su dawo da girki ba zan jura ganin ganin ku cikin yunwa ba my daughter ta faɗa hawaye masu zafi suna zuba a fuskar ta my daughter i have a reason for doing this ina da dalili ke zaki ci gaba da yi ki yi haƙuri ummu ta faɗa tana miƙewa zuwa upstairs duk da zuciyarta na mata zafi ganin fahimta cikin kunci amma dole shine mafita a gare ta masararo don allah ma da shi na ashirin kada ku manta da subscribe da liking da kuma sharing wa mama aisha hausa Nobles tv bisalam